Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Bayan kuma za mu shiga bangaren sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare bayan bayansa kuma akwai shirin amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin za a ji a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na amfata din baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 31 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 506 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekara ta 1514 aka haifi andrea veslos fitaccen likita mai hida ɗan ƙasar belgium a birnin brussels na ƙasar ya shahara ne sakamakon yadda ya kware a bangaren sanin na jikin dan adam ta hanyar gudanar da aikin hida inda har ya rubuta littafai a wannan bangare mafi shahara daga cikin sa dai shine littafin nan da ya rubuta dangane da sassan jikin dan adam wanda ake kira da ma'aikatar jikin dan adam wannan ya sa ake kiransa da baban ilimin hida a halin yanzu haka ana amfani da hanyoyin da aka samu a cikin ilmominsa a bangaren ilimin hida sai dai an ƙara inganta su bayan samun kayayyakin aiki na zamani ya rasu a cikin shekara ta 1564 a ƙasar ta belgium masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau bayan fara yakin duniya na daya sojin daular usmaniya ta turkawa suka fara mamaye wasu yankuna na kasar iran duk da cewa kasar ta iran ta sanar da cewa ba ta goyon bayan wani bangare a yakin a lokacin sarakunan kajariyawa na iran sun nuna gazawa matuka wajen tankarar sojojin daular usmaniya wanda hakan ya sa suka mame yankunan tabriz da kuma arumiya a yammacin kasar amma daga bisani sojin rasha sun fara fatattakar sojojin daular usmaniya a yankunan da suka mame a cikin tsakiyar asiya wanda farmakin sojan rashin ya kai har kan sojojin dolar usmaniya a cikin kasar iran inda ita ma rasha ta mame wasu yankunan kasar har sai da ta kusa isa birnin tehran amma sakamakon juyin hali na gurguzu da aka yi a kasar rasha a shekara ta 1917 sojan rasha sun fara ficewa daga yankunan iran da suka mame kamar yadda su ma sojojin daular usmaniya sakamakon kashin da suka sha a yakin duniya na daya sun fice daga sauran yankunan iran da suka mame da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekara ta 1999 tsohon shugaban ƙasar rasha boris yeltsin ya yi murabus inda vladimir putin ya mai gurbin sa boris yeltsin ya kasance babban sakataren jam'iyyar gurguzo wadda ke mulki a lokacin tarayyar soviet karkashin shugabancin gorbachev bayan rushewar tarayyar soviet ya zama shugaban kasar rasha a shekara ta 1991 a cikin shekara ta 1999 ne ya yi murabus inda vladimir putin ya ɗaya kan shugabancin ƙasar ta rasha jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran. ce babu shakka shugaba Trump na Amurka ne ke bayan kisan da aka yi wa janar Shahid Kasim Suleimani. A jamhuriyar Nijar dan takarar jam'iyya mai mulki ne cewa da bazin Muhammad ke kan gaba a sakamakon zaben shugabancin kasar da ake ci gaba da fitarwa. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rataba hannu kan kasafin kudin kasar na shekarar 2021. To yanzu ga cikakkun labaran a iran yayin da ake tunkarar zagawar ranar shahadar janar shahid kasim sulemani shugaban kasar hassan ruhani ya bayyana cewa ba shakka shugaba trump da kuma sakataren harkokin wajen kasar ta amurka ne ke bayan kisan da aka yi wa janar din a kasar iraki yau da kusan shekara guda shugaba ruhani ya bayyana cewa al'ummar iran ba za su taba mantawa ba da jarumin shahid sulemani. Mr. Rouhani ya kuma danganta shahidin da abun alfahari ga al'ummar Iran da kuma musulmin kasashen yankin wanda kuma ba za su mantawa ba da shi ya ce kisan janar Suleimani wata hanya ce da Amurka ta yi amfani da ita na fice takaicin Iran saboda kin mika wuya ga makiya Iran dai a cewarsa ba za ta mantawa ba da kisan wanda kuma 'yancin al'ummar ne na kasar da su mai da martani kan zubar da jinin shahidin Qasim Suleimani. a ranar uku ga watan janairu na shekarar 2020 ne janar kasim eh, sulemani ya yi shahada a wani hari da shugaba trump na amurka ya bada umarnin kaiwa kan tawagar motocinsa lamarin da ya sanadin shahadarsa da shida mambobin tawagar da ke mara masa baya ciki har da abu muhadis al-muhandis na iraki shugaban muhammadu buhari na najeriya ya rataba hannu kan kasafin kudin kasar na shekarar 2021 kasafin kudin kasar na shekarar 2021 ya tasa naira tiriliyan 13 sha uku a yanzu dai kasafin ya zama doka kuma za a fara aiwatar da shi a hukumance a jamhuriyar nijar har yanzu 'yan kasar na ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar gami da na'yan majalisar dokoki da aka kada kuri'arsa a ranar lahadi da ta gabata a sakamakon da hukumar zaben kasar mai zaman kanta cewa da seni ta fitar da yammacin ranar alhamis dan takarar jam'iyyar pnds tarayya ce cewa da bazin muhammad ke kan gaba da yawan ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu dari hudu da saba'in da biyu sai kuma tsohon shugaban ƙasa alhaji muhammad usman na jam'iyyar rdr canji da ke biya masa da ƙuri'u dubu dari hudu da ashirin da biyar da dari takwas da ashirin da biyar sai kuma sainu Umaru na jam'iyyar msd nasara mai ƙuri'u dari biyu da ashirin da biyu a ranar da ta gabata ce dai 'yan kasar ta nijar suka kada kuri'a a zaben shugaban kasar game da na 'yan majalisar dokoki kafin hakan dai masu sanya ido na kasa da kasa a zaben sun yaba da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai 'yan matsalolin da ba a rasa ba tawagar haɗin gwiwa ta wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin nuna tarayyar afirka a yankin darfur na sudan ta kawo ƙarshen aikinta a hukumance a wannan alhamis tawagar ta da ta shafe shekaru sha uku a yankin na darfur da ke yammacin kasar ta sudan mai fuskantar rikice-rikicen kabilanci bayan ficewa daga yankin tawagar za ta mika aikin tabbatar da tsaron fararen hula a yankin ga gwamnatin sudan kimanin mambobi dubu takwas ne tawagar ta muniyar da ta kunsa da suka hada da sojoji 'yan sanda da kuma fararen hula wanda kuma za su fara janyewa daga watan janairu na shekara mai shirin kamawa kuma aikin janye tawagar zai kasance tsawon watanni shida sai dai mazauna yankin na nuna fargaba game da makomar rayuwarsu bayan janyewar tawagar inda ko a makon da ya gabata sai da aka gudanar da zanga-zanga kan batun janyewar tawagar ta wanzar da zaman lafiya a yankin tamuniyad ko baya ga hakan kasashen yamma mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya su nuna damuwa akan janye tawagar da wurwur haka gwamnatin kasar algeria ta sanar cewa za ta karbi rigakafin cutar corona na kasar rasha sputnik v domin yi wa jama'ar ta rigakafin cutar kamar yadda kakakin gwamnatin kasar ya sanar ma'aikatar kiwon lafiya ta algeria ta sanar da cimma yarjejeniyar fahimtar juna da kasar rasha domin sayan rigakafin na sputnik v domin fara yi wa 'yan kasar rigakafin sa a cikin watan janairu a cewar kafofin yada labarai daga algeria rigakafin da rasha ta samar bai da matsaloli wajen jigilarsa da kuma farashi algeria dai ta ce ta ware kudade kimanin miliyan goma na euro domin sayan rigakafin na sputnik na rasha dubu biyar wanda masana magunguna a rasha suka bayyana cewa yana da inganci a sama da kashi 90 cikin ɗari a ranar uku ga watan disamba ne shugaban kasar algeria abdulmajid tebun ya bai wa gwamnatin kasar umarnin ta gaggauta sayan rigakafin na rasha domin fara yi wa 'yan kasar rigakafi a watan janairu alkaluman da hukumomin algeria suka fitar suna cewa mutane kimanin dubu ɗari ne suka kamu da cutar sannan dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin suka rasa rayukan su sakamakon cutar shugaban ƙasar ma yana daga cikin waɗanda suka kamu inda ya shafe tsawon lokaci yana jinyar cutar a ƙasar jamus ƙasar syria ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta dakatar da hare-haren da yahudawa mamayan isra'ila ke kawo ƙasar yau da tsawon shekaru ma'aikatar harkokin wajen siriya ta bukaci kwamitin tsoron majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki matakan gaggawa don dakatar da don munanan hararen da isra'ila ke kai wa ƙasar kamar yadda kamfanin dalancin labaran ƙasar na sana ya ambato a sanarwar ma'aikatar ta siriya ta ce ma'aikatar harkokin wajen ta siriya ta ce hararen da isra'ila ta kaddamar suna faruwa ne sakamakon goyon baya marar adadi da kasar amurka da wasu mambobin kwamitin tsoron majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa a ranar laraba da ta gabata an kashe wani soja guda an kuma jikata wasu uku a sabbin hare-haren makamai masu linzami da isra'ila ta kaddamar kan sansanin sojoji da ke yammacin babban birnin damascus a wasu alkaluma da ta fitar ranar alhamis rundunar sojan isra'ila ta ce ta kai hare-hare hamsin a syria a cikin shekarar 2020 kawai To a gashi da san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda za mu kawo muku shirin kamar yadda muka riga muka zayyana za kuma fara da shirin nan ne na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke da muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka ja hankula ko kuma suke ci gaba da jan hankula a nahiyar mu ta afirka To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukar hankula cikin 'yan kwanakin nan akwai batun allurar rigakafin nan na cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus da aka fara gudanarwa a wasu ƙasashe na duniya. Sannan kuma ake ci gaba da maganar farawa a ƙasashenmu na Afirka. duk kuwa da fargabar da wasu almomi suke nunawa kan ita kanta wannan allurar ta rigakafin tauran batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don jin menene dalilin wannan fargaba hanyoyin da za a bi wajen magance ta kai da ma ita kanta rigakafin da kuma wato gaskiyar samuwar ta sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ali muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi To masu saurari barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin cikin 'yan makonnin da suka gabata aka fara gudanar da rigakafin cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus a wasu kasashe na duniya irin su Amurka, Birtaniya da dai sauransu. a daidai lokacin da wasu kasashe kuma suka sanar da aniyarsu ta farawa wasu kuma irin su kasar iran suka sanar da samun nasarar gwada nasu rigakafin a kan dabbobi sannan kuma suka fara gudanar da gwaji din a kan bil'adama don tabbatar da irin inganci da kuma nasarar da shi wato rigakafin nasu yake da shi a wannan fage. To a kasashe daban-daban dai don kawar da irin shakku da wasu al'ummomin su suke da su kan wannan rigakafin shugabannin waɗannan ƙasashe da kansu ne dai suka fito don fara gwada wannan rigakafi ɗin a kansu inda aka nuna a gidajen talabijin daban-daban to a ƙasashenmu na afirka ma dai irin su najeriya da dai sauransu gwamnatocin ƙasashen sun sanar da aniyarsu ta sayo irin waɗannan rigakafin don yin wa al'ummomin nasu to sai dai kuma a daidai lokacin da gwamnatocin suke nasu da dama daga cikin al'ummomin waɗannan ƙasashe suna ci gaba da nuna sanya shakku kan rigakafin kansa da nuna cewa ba za su yi rigakafin ba saboda wasu dalilai nasu da kuma tambayoyin da suke da su dangane da abin da ya shafi wannan rigakafi din bugu da ƙari kan fargaban da suke da ita kan yiwuwar wato abubuwan da ake faɗi na wannan rigakafi din da kuma tambayoyin da suke da su To don tattauna wannan batu da kuma neman amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da al'ummomi ɗin suke da su. A halin yanzu muna tare da Dr. Bukar Girema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano Dabo a Najeriya don tattaunawa da shi kan wannan batu. a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya muna ƙara godiya da irin haɗin kan da ake bamu a to dokta muna magana ne dangane da batun daga rigakafi ɗin nan na cutar nan ta coronavirus ko kuma covid-19 da aka fara yi da kuma irin fargaba da wasu al'ummomi suke da su to a halin yanzu dai kamar da na bayyana an fara rigakafin ita wannan cuta ta covid-19 a kasashe daban-daban to sai da kuma al'ummomi musamman a afirka inda wato shirin da yake shirin namu magana kan afirka suke sanya fargaba sosai kan wannan rigakafin sakamakon su bayanai da ake yi a shin a ganin ka menene dalilin wannan fargaba ta su sannan shin suna da haƙƙin sai irin wannan fargaba din kuma ko kuwa eto eh a hanta na farko wurin ba da na na da tambayar ƙarshe ne suna da iko su yi fargaba a kamar kowane abu zo sabo dole za ka ji wani iri ka aika kafa da shi Ah, in ba a yi wa mutane a wayar musu da kai ba a kai da yawa kuma a tabbatar musu da tabbacin shi allura rigakafi ah, da shi ne iya cirewa al'ummomi irin waɗannan fargaba kamar yadda ka bayyana sa da haƙƙin su wannan fargaba da kuma alamomin tambayar da suke sanyawa wanda ko ba al'ummomi ne kawai na Afirka ba ta kasashe duwar duniya daban-daban suna da irin waɗannan tambayoyi a shin a ganin ka wasu hanyoyi za a bi wurin cire musu irin wannan fargaba din to abin da zai kamata a yi ne sai a duba kowane magani ko da paracetamol ne ba wai kawai zaka sha shi don ka samu ya cire ma ciwon ba ne. a shi kan shi kana shan shi akwai illan da zai fito da shi kowane magani da aka yi shi a duniya yana da illa yana da side effect din shi to amma sai a duba side effect din da shi kuma amfaninsa da za a samu wanne ya fi nauyi in ka ga abin da za a samu amfanin shi ya fi nauyi shikenan sai ka gaya mutane eh za a yi ya fi amfanin shi ya fi nauyi amma zai iya jawo maka kaza zai iya jawo maka kaza duk da haka sai a ce to bari a ci shi dan a samu kwanciyar hankali to abin da ya kamata a fito kenan a yi wa mutane bayanai da yawa eh allurar rigakafin da ya fito din nan zai iya kawo mutum ya samu kaza zai iya kawo mutum ya samu kaza a kariyar da yake bayarwa zai iya bada kariya da misali kaza bisa misali kaza to haka aka ga aka lissafa a kasashen mu afirka sai a ga kamar yadda ake kamuwa da covid din nan zai iya yiwuwa mu kamu da covid kamar da ake kamuwa da kasashen turawa da kuma can kasashen america in ya kai za mu iya samu haka in ya kai kuma zai iya zuwa ya mana illa kamar da yake musu illa to ka gani ya cancanta kenan a bana amma kuma idan aka gano cewa duk da kamuwa da zamu yi mu muna da wata kariya dama ko yanayin ah, zamantakewar mu ko yanayin ah, irin kasashen da muke da shi topic da zafi mu ai ko da mun samu corona ba za a iya samun ah, tsanani inda yake kama su turawa ba to ya da ce to a dan dakata da alluran kafin haihuwa mutanen afirka amma da gano cewa ba in mutum muka yarda kamar sabon launi da ya fito din na covid-19 da aka ce yana yaduwa da wuri kuma in mutane suka kama yakan kai tsanani da yawa to kaga ta ce to in ba ya kai ba wannan ya sake shigowa zai yi illa fiye da yadda yake wa su turawa to kaga dole ne a ce a bari a yi mana wannan haluya da dakati. a to dokta cikin yan kwanakin nan duk da irin abubuwan da gwamnatoci din suke faɗi da kuma masana da suke faɗi amma ana samun waɗansu irin abubuwa da suke faruwa kan cewa wasu ƙasashe din waɗansu an yi musu a rigakafin nan a daidai lokacin da ake musu rigakafin nan sai gashi suna suma a kwanan nan eh, wasu labarai sun zo a yau din nan ma da nake gani suna nuna cewa kamar a amurka an yi wa wani mutumi wannan rigakafi din wanda a da kamar daga dukan alamu bashi da cutar amma kuma sai kashi ba rigakafin kuma ya kamu da cuta din Ah, waɗannan abubuwa sa daga cikin abubuwan mutane suka sashe a kai yaya lamarin yake ne dokta yawwa to kamar kaga shi ai bai zama kowanne a ce ɗari bisa ɗari ba kuma shi wanda aka yi wa ya kamu da covid din mai yiwuwa ya kamu da covid din bai daɗe ba aka yi allura kuma wannan shi alluran da ake yi ba wai magani ba ne a'a ya baka kariya ne kuma sai gaba ɗaya jikin kaɗin ya gano cewa an ba shi rigakafi sai jikin mutum ya fito da wani sinadarai kamar sojoji kenan da zai kare ka to kaga bayanan shi ne lokacin da aka yi wa wannan wanda aka ce kuma ya zo ya kamu mai wa ya riga ya kamu da ciwon covid din ya kamu shi allura to kafin ya ci gobe ya yi da antibody ya yi kariya ya fito daga jikin shi su wayannan kwayan cutar already sun fito da alamunsu yakan faru haka kuma kamar da na yi bayani wanda yawancin ya aka yi mishi ya suma ai kowane allura kowane magani dama yana da nashi illa ɗin to me yiwa in aka ce wannan magani yana da illa ta gaga a cikin miliyan ɗaya za ta samu mutum ɗaya da zai samu wannan illan wannan maganin ko kuma a cikin mutane dubu goma a ce mutum uku za su iya kamuwa da shi to ba wai wani sabon abu bane yakan faru wani inda zai reacting da zai samu yanayi ta paracetamol guda goma wani ya taba abin da zai mishi to amma kowane maganin da ne bayani da farko da kowace irin allura za ta iya kawo kowane irin yanayi kuma da aka yi test din su dama za a gano ga ta da sabbin shiga abin da zai iya jawo wa mutane to an samu a cikin miliyan ɗaya an samu mutum ɗaya kan yiwu dama za a a cikin maganin ya kan iya jawo kaza ya kan iya jawo kaza amma idan ba su rubuta ba ne zai iya jawo kaza aka zo aka samu to shine kuma za a nemo dalili ne sa ya jawo haka. dr bukar grema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke nan birnin dabo a najeriya a hirarmu dangane da wannan batu a to Dr. mun gode kwarai da gaske da waɗannan bayanai naka insha Allah da yake akwai tambayoyi daban-daban a wani shiri na gaba mu sake tuntubar ka insha Allah da masu rari da kama kawo kashin abin da zamu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kamar da na bayyana inda za mu taɓa wani bangare na wannan batu da shafi Afirka da dai sauransu kafin nan nake ku zama lafiya godiya ta musamman ga shi Dr. Abubakar Grema masu rari sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To a yau ma dai ni ne Hassan Barka ke lale marhaban da ku a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kamilu baban muhaddasa garin Ali daga Najeriya. Ina gaisuwa ga ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ya albarka kuma ina taya su jimami na zagayowar shekara guda da shahadin jimami da murna na zagayowar shahadin su shahid kasum suleimani da abul mahadi almuhandis allah ta'ala ya kara daukaka kuma allah ya sa wannan jini da suka sadaukar mai tsada ya zama shine sanadiyar rubucewar dukkan zalunci a doron ƙasa baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sauraron ku kamil baban muhaddisa garin ali nigeria salamu alaikum radio iran mai magana abba Ma'amudin baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar gudumare a mazaunin kusan libya to kan zaben niger ne yau so yi sokaci kai duk wanda ya ci zaben nan har a yi magudi a bashi da an ce har an sa laya duk wanda bai ji sauran laya ba to laya zai illata shi magana abba Ma'amudin baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar gudumare Mariya mazaunin ƙasar Libya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar alkhairi muka Zorecin jihar Bauchi. Gaskiya lokaci ya yi da ya kamata a baiwa kananan hukumomin gashi kansu domin magance matsalolin da suka addabi kasashenmu kamar su rikici ga tattalin arziki da kuma matsalolin da ake fama da su dai. To a ƙarshe nake addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen zub da jinin al'umma da ake yi a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Na gode jamhuriyar musulcin na ka Kadora Diga ga dan Fulani wata shugaban kungiyar mu ka zore cin jihar Bauchi. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da labarin Alhaji Abdu Agada. To kallo ya koma sama yayin da da shawo ya ɗau giwa mutanen Nijar kowa hankalin shi aka kata zuwa ga Seni. Seni muna nan ga sauraron komi ya koma gare jama'a kar a manta cewa muna gabatar muku wannan shirin ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda muke kawo muku da ra'ayoyi masu sauraron mu akan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sabin hausa na ke muryar musulunci ko kiran suna na tare dan tare yan bulo hakika na shigo wannan shiri ne domin da tsokaci dangane da rambarwar siyasar jamhuriyar Nijar wanda al'umma al'ummar kasar duk sun kasa sun tsare domin su ji hukumar zaɓe ta sene za ta sanarwa al'ummar kasa wanda ɗan takara ne ya nasara kuma wanda ɗan takara ne ya faɗi to muna fatan allah ya sa a ba wanda ya yi wanda ya ci zaɓe kada a yi son kai ko son zuciya domin a haisar a cikin lamarin da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama domin kira ga matasa musamman ma magoya bayan jam'iyyun siyasa akan cewa wannan labarai ko sakamakon zaɓe da suke bayyanawa wannan ba daidai ba ne kuma matasa su san cewa wannan ba mutuncinsu ba ne kamata yi su nuna kishin ƙasa su nuna biyayya ga hukumar zaɓe da kuma kotu duka wani sakamako wanda ya kasance ba na ba hukuma ba ce ta hudda shi to haramtacce ne duk yanda ya kamata matasa waɗanda su ne ke wannan abin ya kamata su san cewa duk wani abu wanda ya saba ma doka sauka ba ƙara muku halin jini ba zai sai dai ya jawo muku rago halin jini kuma duk yanda kuke son jam'iyyunku ku bari aikun bari har hukumar zabe da kotu su tantance su ce ga yadda sakamako ya kasance in ya so wanda za murna ya yi murna wanda kuma sakamako ya zo sabani yanda ya yi jira sai ya rungumi kadara wannan shine a takaice kiran da zan yi ga matasan Nijar suna na mamman Buniya yakuba washe daga birnin tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu BOH Tehran muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Mamman Sani wanda ake kira da Sani Laitana wanda ke nan garin da magaram. To da farko dai ina muku fatan alkhairi da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya. To masha Allah. To da farko dai zan amfani da wannan dama in yi magana akan zaben mu na jamhuriyar Nijar sai dai mu ce Allah ya zaba mana mafi alkhairi duk da dai ba kowane abu ne da muke so zai iya zame mana alkhairi sai abin da ubangiji ya zaba mana ko to gaskiya haka ne sai dai musa Allah ya mana zabi mafi alkhairi to na bar ku lafiya na kuma man sani wanda ake kira da sani da sana wanda ke nan garin da magaram assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da ku mansur ne daga nan birnin agadas to ni dai fata na guda bisa kan harkar siyasa ga ina fatan jami'an seni ubangiji Allah sa su yi adalci kuma ina fatan wanda ya ci su yi adalci su baya nasarar shi eh kuma ina godiya ga 'yan nijar gaba ɗaya yadda suka yi zaɓe lafiya suka ida shi lafiya ina fatan kuma ya zama koyi ga sauran ƙasashe na afirka mai magana da kuma sir daga nan birnin agadas na gode muryar jamhuriyar musulunci ta iran to ma saurare duka duka a nan zan yi ban kwana da ku a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka a Gadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan Borno Tehran. rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da tarbiyyar jarirai a kokarin da muke yi na ansa tambayar malama maimuna aliyu sai lokaci ya mana halinsa da yardan allah za mu tashi daga inda muka tsaya limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suna sanya kyawawan sunaye masu cikakken ma'ana ga 'ya'yansu tare da wasulci ga sauran mutane kan sanya wa 'ya'yansu kyawawan sunaye masu ma'ana irin na addini game da gargaɗinsu kan nisantar raɗawa 'ya'yansu munanan sunaye marasa ma'ana dangane da haka shugaban muminai ali da abi talib salam ke bayyana cewa farkon kyautatawar mutum a kan ɗansa shine zaɓen masa kyakkyawar suna sai dai abin tambaya wani tasiri ne hakan yake yi a cikin rayuwar jariri kyakkyawar suna tana da gagarumar tasiri akan jaririn da aka haifa abu na farko shine daga sunan mutum ake iya fayyace hakikanin zurfin tunanin mahaifansa al'adu da kuma matsayinsu da kuma kimarsu a tsakanin al'umma sakamakon haka a wasu lokuta daga sunan mutum jama'a suke zartar da hukunci kan irin mu'amalar da za su yi da shi har ila yau sunan mutum tana tasiri wajen fayyace matsayi da darajarsa a idon mutane a tsawon rayuwarsa sakamakon haka idan sunar mutum ta samo asali ne daga kewawan sifofi to babu shakka wannan siffar za ta ci gaba da bin mutum a rayuwarsa musamman idan ya zage dantse wajen ganin siffar ta wannan kyakkyawar suna da yake da shi ya zama rayuwarsa a bangare guda kuma idan mahaifa suka ɗauki matakin sanyawa jaririnsu mummunar sunar da bata dace ba to nan ma wannan sunar za ta yi tasiri a kan jaririn da suka haifa a wasu lokuta ma munanan sunaye da ake sanyawa jarirai sukan zama tamkar sababin zoliya a cikin abokai da sauran mutane tare da musguna masu a wasu lokuta wani lokacin yakan kai ga cin zarafinsa a gefe guda kuma batun raɗa kyakkyawar suna ga jariran da aka haifa Lamani ne da ya gudana a tsawon tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da na iyalan gidansa masu tsarki inda suke wa ‘ya'yansu sunayen manya-manyan mutane masu daraja da suka gabata tare da kwaɗaitar da mabiyansu su yi hakan har ila yau yin haka yana matsayin girmamawa ne ga wa'anda suka gabata kuma wani nau'in tarbiyya ne ta ruhi ga yaron da aka sanya wa sunan a bangare guda kuma idan aka raɗawa mutum sunan manyan mutane masu daraja misali sunan annabawa da manzanni game da wasiyansu a fili yake za ka ga mutum ba tare da nufi ba ko faɗaka yana ƙoƙarin gina rayuwarsa cikin tsarki da kuma kamun kai irin tasu ya zo cikin ruwaya kan cewa a ranar kiyama za a zo da wasu mutane masu ɗauke da sunan muhammadu sai allah ta'ala maɗaukakin sarki ya ce shin ba ku ji kunyar gudanar da ayyukan laifuka ba duk da cewa kuna ɗauke da sunan masoyina? To kasancewar kuna ɗauke da sunan masoyina, ni ina kunyar azabtar da ku. a wani bangare kuma yana daga cikin muhimman ladubba ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa yanka dabba ga jaririn da aka haifa a rana ta bakwai da haihuwarsa ruwayoyi da dama sun zo kan muhimmancin yankawa jariri da aka haifa dabba har wasu malaman suke gani yankan dabba idan mutum yana da hali wajibi ne a wasu hadisan an nuna cewa yin sadaka bai wadatar ba a maimakon yanka dabba wani daga cikin sahaban imam sadiq alaihissalam wanda ake kira abdullahi bin bukair na kasance a wajen imam sadiq alaihissalam sai dan aikin abdullahi dan ali wato baffan imam sadiq alaihissalam ya ce masa baffanka yana cewa cewa na tafi neman dabban da zan yanka a sunan jaririn ɗa da aka haifan mani amma ban samu ba shin zan iya gabatar da kimar dabbar a matsayin sadaka sai imam sadiq salam ya ce a'a hakika allah ya ciyar da mutane abinci kuma yana son a gabatar da dabba a matsayin hadaya yankar dabba a matsayin hadaya yana da tasiri sosai a tarbiyyar jiki da na ruhin jariri da aka yankawa dabbar yankawa yaro dabba a ranar suna hadayar dabba ce da nufin neman kusanci da yarda a wajen Allah ta'ala da kuma neman kariya ga jaririn daga cututtuka da masifu a cikin rayuwarsa ta duniya har ila yau yanka ragon suna yana matsayin godiya ga Allah kan ni'imar da ya yi wa mutum na arzuta shi da yaro saboda ya zo cikin ruwayoyi kan cewa yaro ni'ima ce daga cikin nimomin Allah maɗaukakin sarki sakamakon haka ya dace mutum a matsayin godiyar neman da Allah ya yi masa ya gabatar da hadayar dabba don haka ne ake bukatar mutum ya kyautar da namar dabbar ga mabukata saboda su kasance cikin farin ciki tare da taya shi murnar karuwar da ya samu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya miƙewa ya suka bar gidan hawaye kawai hajiyar take yi gashi sun yi mata wani mugun ɗauri hannunta sai zafi yake yi shigowar baban fadila ya yi daidai da kawo wuta ya buɗe baki zai sallama kenan ya ci karo da hajara a tsorace ya karasa wajenta yana faɗin ikon allah hajara waya maki haka kallon shi kawai take tana hawaye da ƙyar ya kwance ta wani irin kuka ta sa tana faɗin fadila hankali tashe ya ce ina fadilar nuni ta yi mashi da ɗaki da sauri ya shiga a zaune ya ganta jikin gado a ɗaure sai kuka take yi kwance ta ya ya kamo ta suka fito labarin abin da ya faru hajiyar ta bashi tana wani irin kuka gaba ɗaya jikinta a fashe yake don ba ƙaramin duka ta sha ba dafa kai baban fadila ya yana salati hajar ta ce kalli na yadda ya fashe kallon ta ya ce wannan ai dole sai kin sha magani kin ga abin da nake faɗa miki ko hajara yau kin ga illar wulakanta almajirai ko kullum ina faɗa miki ki daina abin da kike yi domin babu wanda ya san halin almajiran nan wani zai iya cutar da kai baka sani ba yau ko da babu abin da mutum zai yi maka wulakanci bai da kyau domin kowane ɗan adam da irin baiwar da Allah ya mashi dan Allah ya baki arziki ba shi ne yake nufin ki ci zarafin kowa ba ba a ce ki ciyar da almajirai ba amma idan yayi bara idan ba za ki bashi komai ba magana mai daɗi sadaka ce ba dan Allah ya takaita ba me kike tunanin za su iya maki ina fatan wannan abun zai zamar maki darasi domin wata rana zai iya fadawa kan diyarmu kina ganin dai abin da ya faru da diyar gidan alhaji bashir ita ma silar babanta barayi suka yi mata haka cikin kuka hajar ta ce insha allah daga yau ba zan ƙara aikata kuskuren nan ba kalli yadda suka ɗaura fadila bai wa allah ita ba ruwan ta ma bari na ɗaura maki ruwan zafi na gasa maki jiki allah ya kyauta gaba idan kina so ki tsira da mutuncin ki ki ja bakin ki shiru kada ki fada ma kowa idan ba haka ba za ki shiga bakin duniya wasu ma cewa za su yi fyaɗe aka yi maki kin san halin mutane ke ma fadila idan na ji kin faɗa ma wani wannan maganar sai na je na fada musu sun zo sun zane ki kina ji na ko kai ta ɗaga ta ƙara shigewa jikin shi tun daga ranar Hajiya bata kara wulakanta almajirai ba ko abinci take ci idan almajiri ya bara ko loma biyu ce sai ta zuba mashi idan kuma babu abincin cikin laluma take ba su haƙuri wani lokacin har kuɗi tana ba su goga sai da ya ƙara aika shatima bara gidan saboda ya ga me za ta yi mashi lokacin suna cin abinci har baban fadila shatima yana bara Hajiya ta ce kawo ka. tashi ta yi ta zubo mashi murmushi baban fadila ya ce lallai hajar kin canza kin ji maza harare shi ta yi shi kuma ya sa dariya baki ta turo ta ce wallahi ka daina tuna mana abin da ya wuce hannu ya sa ya kama bakin shi yana faɗin yi shiru shatima yana zuwa ya faɗa ma goga abin da ya faru dariya suka sa garba ta ce shegiya ta ji duka goga ya ce gobe mata ta ƙara sai ku tashi mu tafi mun gama da wannan matsalar ita ma rayuwa ta yi ma gidansu alhaji bashir wahala kausar ba ta iya fita ko ina hajiya kanta yanzu babu inda take zuwa Ga shi yanzu samun alhaji ba kamar da ba kudin da masu motar haya suke kawowa ma yanzu ba sa samu sosai kullum cikin gyaran mota ake ana cikin haka kausar ta fara rashin lafiya suna zuwa asibiti likita ya ce ciki gare ta tashin hankali wanda ba a sa mishi rana dukawa hajiya ta yi tana roƙon likita akan a zubar da cikin kasancewar private hospital ce yasa likitan ya ce su kawo kuɗi ko alhaji sai da ta yi waya ta faɗa mashi shi ma ya ce ya amince a cire cikin mintuna talatin aka gama komai haka suka koma gida sai dai tun da aka cire cikin kausar bata da lafiya bayan kwana biyu da cire cikin cikin ta ya kumbura ta ringa zubar da jini haka suka ɗauke ta a sume suka nufi general da ita don sun san idan suka koma asibitin su ba su da Kwararrun ma'aikata kuma ga canjin kuɗi lokacin da suka je da kira kanshe ta saboda sun ce a wani asibiti ne aka zubar da cikin likitan hakan ya yi ta musu fada ganin kausar za ta rasa ranta ne ma ya sa ya karbe ta leborum suka shiga da ita sun dade kafin suka fito da ita likita ya ce su same shi a ofis kallon alhaji ya ce haba alhaji da iliminka da komai za ka aikata irin haka su fa likitocin nan na private kawai kuɗi suke so ba sa tsayawa su auna mutum kafin su yi mashi abin da yake bukata ya kamata ya fara auna lafiyar diyarku kafin ya ce zai cire mata cikin jikinta san mahaifar kausar ba ta da kwari da kun yi haƙuri ma kun bar cikin ba zai zauna ba in ba wani iko daga Allah ba saboda irin su mahaifarsu ba ta iya ɗaukar ciki ko aure suka yi dole sai da dabara suke samun kwansu kuma irinsu ba sa tara 'ya'ya da yawa saboda matsalar mahaifarsu ko da sun ɗauki ciki bai cika zama ba yake zubewa to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya Rafael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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babu wata ɗabi'ar cin amanar ƙasa da rusa kyawawan manufofin al'ummar larabawa a wannan zamani irin cin amanar da wasu sarakuna da shugabannin ƙasashen larabawa suka yi kan al'ummar falastinu da ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye musu ƙasa ta hanyar yin watsi da kyawawan manufofi da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma tabbas ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma yarjejeniya a tsakanin mambobinta a shekara ta biyu. a yayin zaman taron birnin beirut na kasar labanan inda ta gindaya sharaɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar palestino akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun yin hijiran falasɗinawa babban abin bakin ciki shine labaran da suke fitowa daga kafofin watsa labaran yahudawan sahayuniya cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman shine madugun tafiyar gudanar da bakar siyasar amurka ta ganin kasashen larabawa sun yi watsi da kyawawan manufofinsu ta hanyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya matakin baya-bayan nan shine shige da ficen da yarima mai jiran gadon saudiya ya yi na ganin kasar maroko ta shiga cikin sahun kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila inda bayan samun tarin kasashe da suka yi watsi da kyawawan manufofin kasashen larabawa sai hakan ya zame dalili ga kasar saudiya wajen daukan matakin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da fuskantar tsangwama daga al'ummar kasar ko sauran sauran al'ummar larabawa ba musamman al'ummar musulmi domin ba ita kaɗai ce ta muzanta kyawawan manufofi da ƙungiyar larabawa ta cimma ba kafofin watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya kuma matashi da ake masa kirari mai neman kawo gyara a harkokin cikin gida da wajen saudiya ya halarci zaman tattaunawa tsakanin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da na ƙasar morocco inda ɗaya daga cikin masu ba da shawara ga sarkin ƙasar Morocco Muhammad bin Hassan na shida ke bayyana cewa a lokacin zaman tattaunawan Muhammad bin Salman yarima mai jiran gado yana ɗauke da jerin sunayen ƙasashen larabawa da na musulmi da suke shirye su shiga cikin sahun ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila 'yar mamaya lamarin da ya ƙarfafa gwiwar mahukuntan Morocco. daga cikin kasashen da ake sanya tsammanin shiga cikin sahun kasashen da za su kulla alakar jikadanci da haramtacciyar kasar isra'ila karkashin shiga tsakanin yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman akwai oman indonesia djibouti da pakistan inda bayan wurga waɗannan kasashe cikin ƙangin cin amanar sai kasar saudiya ta fito da nata maitar a fili sai dai duk da haka akwai hasashen cewa mahukuntan saudiya za su fuskanci matsalar rashin amincewa da duk wani matakin neman ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman daga al'ummar kasar da take dauke da ruhin dan adamtaka kyawawan ɗabi'u da addini a fili yake cewa mahukuntan saudiya sun fito fili sun bayyana aniyar su ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan gabatar da wasu sharuɗa da suka ce matukar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta cika su to lalle babu makawar kulla alakar da ita duk da cewa magana ce kawai ta fatar baki a hirarsa da cibiyar the washington institute for near east policy wacce kafar the american research center website ta ɗauki nauyin watsa hirar ministan harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bin farhan ya bayyana cewa a ƙarshen lamari za a kai ga ƙulla yarjejeniya tare da cimma matakin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin saudiya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin falasɗinawa da gwamnati. gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila faisal bin farhan ya kara da cewa dole ne saudiya ta ɗauki matakin ƙulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samun wanzar da zaman lafiya kuma lamari ne da ya zame tilas a ƙarƙashin tsarin zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya sannan ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ginshiki ne a fagen wanzar da zaman lafiyan yankin kuma wannan abu shine shirin wanzar da zaman lafiya da ƙasashen larabawa suka gabatar kuma ƙasar saudi saudiya ce ta fara gabatar da shawarar tun a shekara ta 1981 faisal yana mai jaddada cewar sakamakon haka tun farkon lamari kasar saudiya tana da tunanin lalle sai an kai ga matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila amma a farko dole ne mu kai ga ganin an samar da yantacciyar kasar falasɗinu mai cin cikakken yancin kai a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar kasar isra'ila mahukuntan saudiya sun ɗauki matakai masu yawa wajen ganin sun shawo kan al'ummar ƙasarsu ta hanyar siyasa da amfani da addini gami da tursasawa kan waɗanda ake ganin za su iya yin taurin kai a matakin makircin siyasa a hirar da amir bandar bin sultan tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar saudiya ya gudanar da tashar al'arabiya ta ƙasar saudiya ya ɗauki matakin yin dirar mikiya kan shugabannin Falasinawa. tare da ɗora alhakin rashin ci gaban al'ummar Falasinu da warware matsalolin Falasinawa kan mahukuntan lamarin da yahudawan sahayuniya suka fassara da cewa wani babban mataki ne na ƙara kusanci tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma sharan fage ne da zai kai ga kulla alakar jakadanci a tsakanin kasashen biyu sakamakon haka buruci yadid mai sharhi kan harkokin kasashen larabawa a haramtacciyar kasar isra'ila a tattaunawar sa da tashar talabijin ta ashirin na haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewar amir bandar ya zame mai magana da yawun haramtacciyar kasar isra'ila kuma babu makamancinsa a wannan lokaci sakamakon haka dole ne a fassara maganganunsa a cikin harshen ibriya wato yahudanci tare da koyar da maganganun a matsayin maganganu masu dauke da darussa a alakar ƙasa da ƙasa sannan a matakin amfani da addini a watannin baya-bayan nan fitattun malaman addinin musulunci a kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fara gudanar da wa'azuzzuka da suke matsayin nuna halaccin ƙulla alakar jakadanci a tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da ƙoƙarin kwaɗaitar da da al'umma kan amincewa da hakan a kasar saudiya limamin masallacin haramin makka abdulrahman bin abdulaziz al-sudais ya fito ya yi kira kan kyautata alaka da mu'amala tare da tattaunawa da yahudawa da nufin janyo zukata zuwa ga addinin islama wannan furici ya zaburar da al'umma tare da janyo kace na ce a tsakanin jama'a musamman kafofin watsa labarai da na sada zumunta a kasashen larabawa inda wasu kai tsaye suke ɗaukan furucin limamin a matsayin kira ga mahukuntan saudiya kan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila hakanan a mataki na uku yin amfani da matakan tursasawa shugaban kungiyar haɗin gwiwa ta european saudi organization for human rights ali dubaisi ya bayyana cewa aiwatar da hukuncin kashe-kashe a saudiya tana gudana ce bayan amincewar muhammad bin salman lamarin da ke fayyace alkawarin da ya ɗauka na rage kashe-kashen fursunoni a ƙasar maganar kanzon kurege ne kawai musamman kashe-kashen 'yan adawa masu mahanga daban da mahukuntan ƙasar da kuma kuma ƙananan yara inda a mafi yawan hukuncin kisa kan 'yan siyasa ke zuwa a matsayin ɗaukan fansa da shafa muryar adawa lamarin da ya zame babban abin tsoro ganin yadda 'yan adawa da dama suke tsare a gidajen kurkukun ƙasar a halin yanzu haka daga cikin mutanen da suke fuskantar barazanar hukuncin kisa kan wata mahanga da suke ɗauke da ita saɓanin irin ta mahukuntan saudiya akwai sheikh salman auda shahararren malamin addinin musulunci kuma sanannen mai wa'azin addini ɗan ƙasar kasar saudiya da halin yanzu ke tsare a gidan kurkuku bayan kama shi tun a ranar goma ga watan satumban shekara ta 2017 a lokacin da mahukuntan saudiya suka ɗauki matakin rufe bakin fitattun malaman addinin musulunci da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan gwagwarmayar kasar duk kuwa da kiraye-kirayen da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashe suka yi kan sakin nasu amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa babban lamari ma shine kiran da babban lauya mai shigar da kara ya yi ga alkalai a ranar 4 ga watan satumban shekara ta 2018 kan su yanke hukuncin kisa kan shehin malamin kamar yadda ya zo a shafin wikipedia kan rayuwar sheikh salman auda an bayyana cewa laifinsa da kokarin da mahukuntan saudiya ke yi nazartar da hukuncin kisa kansa ya faru ne sakamakon addu'ar da ya yi a shafin sa na totar cewa yana roƙon allah ya haɗa zukatan shugabanni akan abin da ya fi zama alheri. ga al'ummansu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Ku huta lafiya. To don za karkare sai idan Allah kai mu gobe za a je mu dauke don shirin kafin lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su baki dan musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya.